bikira a alai da karatun da ne a gaban shi da suna abu aliyu a dabari a da suna abu da a rafa da si a da suna abu ahmad al-jaludi kala da suna ibrahim ibn sufiana a da suna musulmi ibn al-hajjaji a da suna kutaiba a hadasna laysun an Sa'idu ibn abi sa'idin an salimin maulan menene nan. me rubuta nan maulan ah? da saryin kala to samitu abu hurairata ya ƙulu ya ce duka wani hadisi sai ya ce na ji abu huraira yana cewa samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu na ji manzo Allah mai da abinci yana cewa Allahumma ya Allah Inna ma muhammadun basharun ya garabu kama ya garabu basharu allah ka sani shi dai muhammadu wato shi yana nan a mutum da ka san shi ba wai allah ke gaya ma ba cewa mutum da ka san shi amma bari canza fassara. allahumma ya allah inna ma muhammadun basharun muhammadu dai mutum ne sadaka ya garabu yana hushi kama ya garbu bashar kamar da dan adam kan yi hushi misali in abun hushi ya kama shi zai yi hushi wai ne kanin inda ka hada Allah na riƙe alkawari a gurinka lan ta hulufa tukhulufa nihi Allah karka saba mu wannan alkawari a me yasa fa ayyub ko fa ayya ha ayyako yau to shi kenan dama na gurin kai sanya ku ayyu ne fa ayya ma muminan azaitu wannan wa alaja ta da farli ba wani wanda annabi zai cuta da zai yiwu a abin da aka yi wa mutum kamar na cuce shi ga misali in mutum ya cancanci bulala tamanin annabi ya ce a yi mashi tamanin mai bulalar ya kure ya tamanin da ɗaya ko da biyu ko da uku wa ya sa shi kenan ya yi annabi mana annabi ba kamar cuce shi ba addarawa da hakan zai faru da sauran kunce kunce na annabi zai ci ayi mutum don dai ba za ku zauna annabi dai su kule ka ba ba za a ba ku kai da annabi shi ya rike ba ko ba gani ba ba zai yi duk wani abin da ke da wani mutum kadarawa da wani abu mai kama da an cuci mutum zai fito aw mutu ko ko mutu ya tuna na har na kada mai zagi hmm. aw jalatu ko na sa bulala na buge shi ba da Allah Allah ka sanya wannan fa'ala da fa'ala fa'ala ka gane ko a misali masu kula cikin ku sai ku fahimta fa ayyama mu'mina azaituhu fa ja'al izayatahu shine izata aw jalatuhu faja'al jaldatahu ka gane aw samautu faja'al sabbatahu kun lura shi ne aka tara ka ce faja'al ha ka sanya wannan cutarwar ko wannan zagi ko wannan dukan ka fara ta lahu ka sa ta a matsayin wanka ko kankanin zunubi wa to shi Allah ya kadara wani zunubin shi ne za ya kawo sakamakon wani abin da na sa aka yi mishi wa kuma ka sa wannan abin da na sa aka yi mishi ta kasance qurbatan ibada ce tuka ribu Allah da zaka kusanto da shi bi hada ita ilaika zuwa gurin kamar kiyama na tashin kiyama to dala ina magana annabi ya ce ya cuce ni da zai yiwu na cuci wani in ji annabi ko na doke shi ko na zage shi to Allah ka sanya zagin ko dukan ko cutarwa ka fara gare shi kuma ka maida ta ibada wanda zaka kusanto da shi zuwa gurin ka da ita to da Allah ne wannan ka gani wa fi a fa'ayyama ayyama hadin da auto alaihi kamun to biro duk mutumin da na ce alitsi ne mai shi ne wato da auto alaihi na ɗebe mashi albarka da auto alaihi da a watan ne mashi tsinuwa tsinuwa wa fi laisa lahaga kuma bai cancanci in yi mashi wannan din ba kaddarawa abin nufi shi ba mugu ba ne wanda ya cancanci a zage shi sai na zage shi wa fi fa'ayyama rajulun minal musulmi na sababtu ko wani ɗaya daga cikin musulmin na na zage shi aula ko na ɗaya bai mashi audalatu ko na bulale shi fa da Allah ka sanya ɗaya daga cikin abubuwan nan zakatan karuwar tsarki lahu gare shi wasalatan ka sanya ta a matsayin addu'a warhamatan da kuma jin salatan addu'a ta wasalli alai inna salawatuka ko yau sakanun lahu wata wasalatan addu'a warhamatan da jin kai kai wa kai fa yasihu ya ma zai yiwu an yi la'anna biyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya la'anci malla ya sai hukun la'ana wanda bai cancanci cancanta ne mashi ba wannan duka ala jihad la farla aka faɗa saboda ga ba yadda za a yi annabi a yi tsine wa mutum bai cancanci tsinewa ba hmm. wai ba a ce wai annabi ya zage malla ya sai hukun sama wanda bai cancanci a zage shi ba wai jile da ya bulali malla sai hukun jalda wanda bai cancanci a bulale shi ba kai au ya fa'al bisan lazalin ko ma a ce wai annabi ya aikata ɗayan waɗannan abubuwa inda rabi lokacin da annabi hayye hushi kai wa huwa ma'asumin min haza kulli duk wannan annabi an tsare shi gaban wannan kaga shi sa tun farko da amma ce ku ala jahatul farli bisa kadarawa da zai yi kaga misali in ka lura da mai kafa hudu da mai kafa biyu wa bi kamata da ya tuntube to baka taba gani mai kafa hudu kuma ya yi tuntuben ba a'a ba sai kafa da sunan shi ba kaga wannan misali wato shine kadarawa ai bai kamata jaki ya tuntube ba tunda an san ba a magurgun jaki tunda ake duniya domin shi abu biyu su ne ainihin cikakken martabar shi bayan shi kafar shi ka san shi ba a dora shi ba a dora shi ko bayan shi ya samu matsala shi kenan ko dora dokai akan bayan sai ya kasa mayya komi ita kuma kafa matukar wannan kashin ya fasu ko ya kare to shi ba zai doru ba ko to amma misali aka wayi gari da cewa wai ga jaki ya tuntube ba sai a dora ba to shi ne na annabi ke nuna har da zai yi ai haka sannan kuma da mai gari da makaho waye fi kamata da ya tuntube ayin Allah ya so kafin makawo ɗaya ya tuntube wallahi mai kafa ya yi biyar hmm? ai za ka nuna ganin ma makawun baya tuntube ko to to wannan da Allah dai nuna da shi kai mai karatu fa alam ka san shara Allah sadraka wa iyana Allah ya lauta kirjinka har da namu anna qaulahu sallallahu alaihi wa sallam awwala a zancen annabi mai tsira da aminci a farko cewa laisa lahabi alim mutumin da bai cancanci wannan la'ana ko tsinowa ba ai ka ya rabbi fi ɗin amri kai a gurin ka ya ubangiji a abin da ke tsakanin karshe ka san bai cancanci wannan ba amma ba ido na ya kasa ganin mai cancanta ba ne kuma auka ba mashi da tsiduwa ba zai yi wa haka bai ji malam domin faɗin da hukumar hu sallallahu alaihi wa sallama ala zai domin ai hukunci manzo Allah yana tsayawa ne abin da ido ke gani kama kala kamar shi annabin ya faɗa kuma walil hikimati hakan na faruwa ne don wata hikima allatin zakar na wadda muka ambace ta shine in annabi ya yi hukunci da zahiri waye kowa ya wuya mawa mu in za a saukan mushi da wayi ko mala'ika ya ce mushi ga yadda abu yake to kenan in ya bar duniya annabi an gama hukunci ke? domin ba wanda to jibrilu zai dawo ayyuka bai domin mun tafi mafi muku jibrilu ya faɗa ya ce kai ne na ƙarshen annabawa wa muhammadu bayan ka ba da ƙarin sauka ga kuma kaga shi za ko daga bayan wani ya ce ga kaza na shi tun da to shi jibrilu ya ce ba zai ƙara sauka a kan kowa ba kuma kun san shi ma jibrilu wa ma duk wani hawa to ai sai an ce mai yayi zai shi ne dai shugaban waɗanda aka ce musu laya sunan Allah ma wa ya ba'luna ma ko ba sa saba ma Allah umurnin da aka ba su kuma suna aikata abin da aka ce ne ko kaga saboda jibril ba zai dawo da wani sako akan kowa ba kuma duk kwanar da mutum zai sai an gano shi inda ya ce to sako daga Allah to ba mu zuwa da shi sai jibrilu to kuma ya ce ba zai kara dawowa ba an lura to to in annabi shi ana gaya mashi yadda hukunci yake to bayan shi kaga kenan babu sauran hukunci don ba wanda za a gaya mashi annabi dawo in kuma annabi ya dawo ya gaya mashi to shi kuma wannan mutumin shi kuma yanzu shi a lokacin nan annabi mana to kuma maganar cikon annabawa daga annabi ai kaga ta kare alhali ko nasu qur'ani ba hadisi ne wallahi naka ce ai ruwaya wani ai da ruwaya wani a'a wannan walakin rasulullahi ko ta annabi da ko to ka gane to kaga saboda ka ba shi jibrilu ne ba zai dawo ba ba ko za a gaya ma kowa hukunci ba to shi yasa aka ce to ba za a gaya ma annabi mai aiki da zahiri domin laƙar kana lana fi rasulillahi uswatu hasan sau saboda haka mu za mu koyi da shi to fa kama sallallahu alaihi wa sallama bi jaldi ko annabi a ce ya yi hukunci a fahimta shi za a bulalu wannan mutum au addabu ko kuma annabi ya ladabtar da shi wato bisabbin da zagi ya au la'ani ko ya tsine mashi bi makatalahu da abinda shi mutumin ya cancanci a yi mashi a bi magadalahu halu zahiri da abinda zahir halin shi ya bayyana inda a gurin annabi to summa da alahu sallallahu alaihi wa sallama li shafaqatihi ala ummati shine annabi ya mishi addu'a saboda tausayin annabin ga al'umman shi wara afati da jin kanshi wara hamatihi da tausayin shi lil mu'minina a allati wasafahu Allahu biha rahama da tausayi wanda Allah ya sifanta annabin da ita wa menene nan kuma da hana washi an yi taƙabbala Allah fi man da a alayhi kar Allah ya amsa wanda annabi ya yi ma tsinuwa kar Allah ya karbi da a wata hu ko tsinuwa shi fi man da alai cikin wanda annabin ya tsine ba an ya ji ala du'a sai ya roki Allah ya sanya wannan a wadda annabi yayi wa fi lahu lahu da aikin da annabin ya yi mai wannan mutum ya kasance a rahamatan jin kai domin tausayin shi wato ga mutane ho ma'ana qaulihi laysa lahabi ahadin shine ma'anarta la annahu sallallahu alaihi wa salama ya hamilu ba wai ana nan shi manzo Allah hushin shi na daukar shi wai safin zuhub bajaru gaji hakuri na fisgashi la ayyab ala hayya aikata misal haza irin wannan mugun aikin mai malla sai ko ga wanda bai cancance shi ba min musulmin wanda shi ke musulmi wa za ma'ana wa ma'ana wannan ma'ana na da inganci sosai wala yufhamu ko ba a fahimta a min kaulihi daga faɗin annabi muhammadu ba a garabu a wato a garabu ina yin hushi kama ya da basharu kamar da mutum ke hushi to ba a fahimtar annal garaba hushi hamala wuya dauki annabi muhammadu alama la ya ko bisa abinda bai zan wajibi bal ya juza an ya kuna da muradu bi haza ya kama ya halatta nufin da ake da wannan kasance an algaraba lillahi hushin da annabi zai yi don allah ne kun ga hushi don allah in ya ga za a keta dokar allah tunda shi dole ne sai ya hana ala mu'a kamati ko ba shi ne ba a ce wai annabin abin ya ɗauke shi akan yi ma wannan mutum ba bi la'ani da tsine mashi hausa bi ko zagin shi wa annahu a ce shi annabi min ka kana ya hamilu ko ko shi ne ba wai a ce abu zai ɗauke shi wannan wai juzu afuhu anhu a ce yahewar ya halatta gare shi to ya zamba ya yahe ya yi haka au kana mimma khuyira ko abin da gaba annabi zabi bainal mu'aqabati ko dai ya dauki hukunci fiye a abin nan wal afu anu ko ce kuma yayi wa qad yumalu ana iya dauka kuma ala annahu kharaja kharaja al ishfaqi annabi ya faɗi wannan zance ya fita ne a mafitan nan ta jin tausayi wata libi ummatihi da sanar da al'ummar shi ala khawfa jin tsoro wal hazara da taka tsantsan min ta'di hududillahi daga ketar dokokin Allah wa qad yumalu kuma ana iya daukan mawarada abin da ya zo min ihi huna daga addu'a shi a nan wa min da'awati da tsinuwar da ya ala gairu haidin ga wanda ba ɗaya ba fi gairu ba ɗin ba guri ɗaya ba ala gairu akad bisa cewa ba ya yi da nufi ba ne wa da ba da niyya ne bal ma jara alaihi adul arabi da abin al'adar Laraba ta saba tana yi kamar yadda yanzu mu a hausance ko za ka iya samun babban malami babban mutumin kirki in magana ta ba rufa zai ce ka wallahi ce an yi ruwa hmm. to da zai ba mu labarin ji an yi ruwa to sai ya faɗi wallahi to to gogo ka wallahi ba da jin daɗin jikin nan to in za a gaya mana baka jin daɗin jiki to sai ka faɗi wallahi hmm. ko ba ka ne ba ko ka kama ba malami to ɗan ƙaramin yaron shi ko matar shi ko wani yaron shi ne ya husata shi ya kera shi ya sansage shi hmm. yi mashi kaca-kaca in mai zahin duka ne ma har kai duka ana haka ko ba haka to kaga buga al'ada muke nan ta Hausa kalla ne a ce maka zaman ka mutumin kirki ya hana ka rantsuwa cikin magana sai kai ta ka zan a ai Allah zai kawo da ita in ana kawo wala wani ai ba wanda zai tsira idan kai nan yamma to kamar da ya sokoto ai ko ko gaiso sai sai an ce a wallah ko hmm? magana ko wacce za a ce mata walla walla walla har kamar wallan na cikin magana ba yana cikin rantsuwa ba to wannan ai kaga sabon to kaga ce za ka kama su wannan wa zai fita tun da dai za ka tashi cikin al'ada garin ku ne a haka za ka a haka za ka zama malami eh shi ne ake ce malagau amma gurin wasu malamai eh, na aimanu dalage kamar yanzu sai in ce maka sai ka yi kaza misali mata ta saka kace in baka yi kaza ba kamar yanzu yadda muke tare da kai yanzu ai ka ga zai san ubangiji da za ka tsara aure ko wani ko wani ko za ka wani da yarinyarka sai dai ka ba goro ko ba kowa zai je ba za a samu wani da kalli mutum biyu suke kuma ka kira walima bai kamata muke zuwa ko to ka tarafi misali kayi auren nan to sai ka kira walima muka zo kana ta mutunta mu ka kai mana abinci sai muka ce to ba za mu ci ba sai abin mai muka daɗi ba larabawa ke wanda mu nan babu mu shi ba larabawa ne kira ka ci abinci shi ba ka ci ba to ai ka ga tsinka shi ai ka yi duk abin da bai kamata ba mu ko da mutum koyi abincin shi wani za ku zauna unguwa da to shi ba za ka cin abincin shi to wanda bai ne ma da shi amma shi yana so ne ba ka ci abincin shi saboda ka mutu da shi to ka zo hidima shi ya kira maka walima ya ce maka abinci ya kebe ka ka ce ba za ka ci ba ya ce wallahi matar da ka zo shi a nan ta to ta ko in baka ci abincin nan ba yin haka. su larabawa na gaya maka ai munan babu mu gaji wannan tun da kake ka taba jin mai yi rantsuwa da suke munan shi ne fara eh ni ne fara ne a ah, kare fara ba ma mai maka asiri ne to ka ji ba shi to shi ne su in suka yi haka to sai mutum ya ce in baka ci abincin ba matar ta to kaga muna ta koma ciki hmm. to sai shari'a ta ce in kana azumi ta ɗauye karantar da shi to karka ci abincin oh. so ita ma ita ma shara ba ta san wannan abun da ke amma ko ba ta hana ba gaba da to shi ne ke cewa ai manu da ai alama ce ta ba mutumin kirki ba mutum saboda in kana yi wata rana sai mata ta su to kuma kana jin daɗin ta kuma ka suke ta kaka su rabuwa da ita hmm. ta ka ga mutum na ta keta dokar Allah kullum tunda da ka suke ta ka kasa rabuwa da ita ita ta sani ba kuma ita mace sakara ce ko ta zube idan ka ce mutum ki shiru kar kowa sai ji to shi ke zo wai ta zama ta haifi ta haifi a biyu da kai ka tafi ta tabar marayu hmm. ko shi na sai ta daure to ka ji irin wannan shi ake ne to shi ake ce ma imanu da laki amma lagawa irin wannan da ka ji to akwai masu fasara ta da lagawa la yake zukurullahu bima ne ne yuzilkumullahu bi lagawi fi aymanikum ko to ka gani akwai irin wannan amma mu kaga ma zaba mu ba shi muke ce malagawu mu abin da muke ce malagawu ka rantse ga abin da kake zata haka ne kuma ka iya kai ka ko sai ta fata ba hakan ba ne to aka ce to Allah bai kama ku da wannan amma kamar shi imamu shafi ka shi na tafiya kan irin wannan kawai kai ka saba ko ga gare wallahi lafiya lau wallahi mun dawo an gane wallahi ba zai samu fitowa ba sai jima kai wallahi wanka nake so ni kai kai ko mina kai wallahi wallahi wallahi wallahi to kaga wannan sabo kawai zai kawo a dukkan haka hmm. to wannan kwallon ya ce a wallahi ala wallah to wallahi kake jin a wallahi ala wallah to kaga misali ina ka dinga wallah wallah wallah wallah da kai shiru mana kawai te eh, eh, eh lafiya kwarai lafiya kwarai ya lafiya ba shi idan sai a huta to sabo da kaga aka ce za a kama mutane da wannan ai wanda zai tsira bai da yawa hmm? ya eh. hmm. san ni shi ko bai sani ba a to ai ba to ai wannan ya eh, wai misali akwai shehu wanda ya magana a gaban su eh, sun san kuma abin da take yi eh sai gaba da kuma ita ta ce ta ci gaba da yi eh duk ba su kiyan nan kar kowa ya kaddar su kiyan saboda saki baya a hannun mace duk yadda ta yi kamar kai ne nan yanzu mata kana shiga ɗakin ƙannan matan ka sai ka ce mata kin koga halima ki bari wancan kamar za ka za ka za ka wallahi da na ƙara zuwa ɗakin nan ba sami ki ko kina ɗakin wani wallahi ba ki auren ki to kai niyyar saki tana jin karmashin din ka sai ta yi sai ta fito to ko yan gulma da bibin ya sun tafi sun ce maka ka ta can ɗakin wani ta ko shiga ba mu ta shigan ba to wallahi ba magana sake ne ah, ko kusa to a shi bai sani ba dole a gaya mashi gaskiya kai zanga koma duk abin da ka gaya maka na halima ta ka gaskiya gaskata ah. a to to ana ai gaskiya ne idan kana kama labarin mutane bayan baka gida akan matarka sai ka sake ta ka kwana zaure to ka saki mata kana tsakar gida ba ta sai ka zo ka saba da mace ka kwana mana cikin gida ga matan mutane dama ba darajar ka ta sa aka shigo daga cikin gidan ba dama mutum ba shi kanko yake ba to da ya zuwa da wannan eh a da miji bai da daki cikin gida na ta yi wanda bai da mata da ba shagoki ai ba ai ba a kwana cikin gida da wanda bai da mata ai ba a kwana ai yadda ka san a sa nama a cikin wando ne wani lokaci zai sa ta yi kwanta da ita ai duk wanda bai da mata ba a ganin shi cikin gida in ya zo da ya ɗauki tuwon shi ko kwana kai da wanda shi sai da sa ba yana kake nan ba ana ba shi tuwo to in ya ɗauko tuwon da kawai ko kwanon da Allah kai mai da yawa sai da safe yawa ido na ganin ido to ka gani dole ne yawa da ka gani ya shi kenan ba kuma neman ka ko kuma ka ci gaba da hidima da ita kuma ka zama abin da ke tsakaninka da Allah alaka ko to gurin magana aure ko da na biyu kuma shi ne ba yau hmm. ba yawwa laisal muradin ko gaskiya dai ban gan shi ba yau to shi ke kenan walaisa lahal muradu biha al-ijabata wai ba ana nufin wannan la'anar a matsayin Allah shi amsa ba ne yadda ka san yanzu haka wani bashi zan in ya burgewa haka sai ka ji cika kai to shagewa ne to dala ana nufin na wa shi ta yi zo ta fi ne wai ya burge ne nan sai aka buki ko ko ko kada ka kai wanda shagen gora ne kokari fa yadda abin kirki a ci ai wannan shagen gora ne wanda kaga kamar yabo kamar zagi amma ko watsi ne mashi ake nufi ba ba wai ana nufi an mawa shi ɗin ba to kaga wannan ga wanda ba ba haushe ba idan gidan ci kai wa wa shagen kaya ai kaga shi abin da za a yi fasara da ban to larabawa ba suna da irin nasu yawwa wato binuka. Da maka ka gidan wai baka inda ake karatun ba ne kai ka gurin karatu kuma duk hannu ta talautu ba ne domin misali abinda shi ke magana ya ce ana auren mace dan abubuwa hudu da koko ne eh to dai aka lissafa to ai ya ce ka kama mai addini in ka in ka saba wato hannunka za ta talautu abin nufi duk wanda ka aura da niyyar wai auren jari wanda yan iska ke yi to annabi na maka addu'a sai wai ka auri mace dan arzikinta ko na umarta kai ba za ka aure ta dan Allah da kyakkyawan niyya ba sai dan wai ka ci kudinta ko na umarta to kaga irin wannan shi ne abin da ake wannan nan ko kusa abin da shike ni nuna maka ni ya karkasa matan hmm. to sai ce to kai na zaɓan maka mai addini in ka saba hannunka zai zama kaza ma'ana kai yi zama da talauci idan ka saba idan ka ce za ka auro mai kuɗi don kuɗinka domin misali kana ma Allah zato ba zai baka arziki ba sai ta gurin wani wanda ko ba haka ba ne arziki ma malam yusufu yana a jikin mai shi baya a gari ba ya a ƙabila ba ya a sana'a ba ya a komi kai ɗin in an riga an rubuta maka arziki to shi Allah ne ke da hanyar da za ka bi ka samu arzikin ba uwa ko uba ko abokai ko yan uwa ba wanda ya san wannan zai huta in ka tashi neman arziki sai ka tunkari Allah da matsalar ka kawai to wai za su an tafasa sa'alallah wai za su an tafi billahi to ka ta kara Allah kawai da matsalanka in ka ji wuya ka ce haka Allah da ya kadara Allah shi mana sauki idan ka ji sauki kuma ka ce Allah mun gode Allah ka karo ba kar ka danganta magari ko ƙasa ko wani abu da maganar samu bari dan ba ku kisa kaɗan wani mutumi na ya ya rasu mutumin nan wajen ke zance mishi wajen ƙaurar ba ƙaura ba daga wajen gidan alƙalin jayi kasan gidan alƙalin jayi to aka yi ƙasa can wannan unguwar sulunta an nufa ne ko wani rimin bindiga to amma bai kuma kai can ba to ya mutu na to to angon fawon amma ta can ƙasa to shi ka kai mutumin ganin ne yana ta kuji ba neman abin duniya 'ya'yan shi duka suka tashi haka teloli ne sai guda ɗaya sai ta yi mai duguri babban yana tafiya sai abubuwa suka fita ahu baɗa naka kai ko allah ba zai kwada cikin ka ba to ba addu'a ba ce ya ce na kira mashi mu'awai yana ce ko ya gama wallahi na basu ne ya tafi sai ce mai yana cin abinci ya ce kai je ka kira mashi ya ƙara zuwa da ya ce wallahi <laughs> ya ci abinci kai ka ji ka kira mun shi na ce maka ya kara kowa cewa lahi mai kauce abincin da bayan ya har yanzu sai annabi sai ce to kai ko Allah ba zai kwada cikin ka ba ba da niyyar addu'a ba wato wato kamar da zan to kai baka koshi ne to ai kan kana iya juya magana cewa kai baka koshi tunda annabi ne komai ya faɗa addu'a ba sai ya zama kai baka koshi ba hmm. amma alhaji hatin istifhami shin shi wani Allah ba zai cika cikin shi ba ne ko kuma ya ce eh to kar Allah cika cikin shi amma ba da niyyar kuma haka ta tabbata ba wasu kuma suka ce haka hadisin ya aiki har ƙasa ta nade har mu'awai da shi bai koshi to sai dai je ba cin abinci Allah bai sarauta wa a ƙara ko haka nan ko matar shi wanda suka tafi aikin haji to sai ya ce mata a ƙara halka kaga a ƙara wasu na ɗaukar shi wato daga aikin mai kullalle mahaifa gwamnati a ƙasar nan wanda ba ta yi halka mai ciwon makogoro to ya faɗa haka waɗansu suka ce a ce waɗansu suka ce a ya ne faɗa ne a ƙara kaga misali kamar a ah, wato kamar dai ban sanya zan sufanta shi ba da bakarariya eh? a ba na shi wannan ba wato ba bakarariyan ba to shi kenan dai na manta akwai abin da ke son fada dai to sai na tuna tuzuma amma dai abin da ke ce halka mai ciwon makoshi to kaji wannan da wagairaha da wani waɗannan kalmomi yawmin da awati wa qad da fi sifatihi kuma ya zo a cikin sifar shi fi gaira hadisi ba a hadisi da bani sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahashan ai a labarin na yake faɗa na daga an ce yau lam yakun a mm. annabi ba mai yau magana banza bane ina ka izbi ne na ce muku a gobe sai a